kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da ma'amala inda a yau ma za mu yi magana ne akan sauya launin fata wato abin da aka fi sani da bleaching. Haka yake zara masu saurare muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana baki mata don tattaunawa a kan wannan batu. Daga bisani kuma za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Yanzu bari mu fara da filin tattaunawarmu a Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baki zauren tattaunawarmu. Binta gare ki. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a zaura bana yau da gobe. Yau muna tare da baki na wanda za mu tattauna da su akan mata mai tsohuwa yarinya mm. yawwa ko kwaskwarima mm. wato takaice dai muna magana ne akan sake launin fata da fata don konawa ne konawa ne ko malama eh inda mata yanzu musamman yan mata mu hatta matan aure suka raja'a akan magana wai sake fata wai daga kowane kana da yake cikin kin zama jajawar kama mm, ko sai ko karas suke zama baturiya kuma ki ga dai mutum wai ko ne ba sani ba mazan idan su baya bude ne ko kuma saboda su ma kiran da suke cewa mace fararen komai ya ce suna so ta babu yan mata a ah, cikin eh. ciki hari wato babu yan mata eh, babu yan mata kage girma kowa ke kowa ita fararen mata kuma koda ya san na mai eh ya ce komai ya ce mashi yana so fararen mata. shi dai ta kyan ba mata mata duka kirarin da mazan ke yi kenan amma hmm. su su yan matan ba shi za su duba ba sai su duba lafiyarsu da kuma to wai ma tun farko ma eh. me kuke ganin ke kawo ya wai yanzu ya zama kamar ruwan da da kaɗan ne ko su na fuska ko su ɗanyi na hannu na yanzu da gaba yanzu gaba ɗaya ne ko ai allura ko su sha abu Allah malama na ji cikin tsoro kina son yin magana a kai abin da yake kawo irin wannan a sami iyaye masu son duniya masu son iyayensu 'ya'yansu a ce su sun aure wani to wasu ai buri yake sa su ba ƴaƴansu su fara wannan shafa shafa suna ganin idan ba su shafa shafa ba eh ba za su tauraruwar su ba za ta haka ba. Wata sake suna fara ne sannan mai kuɗi zai zo. Eh, eh su sun manta da Allah sai shafa shafa ne zai sa a kalli yarsa a ce tana da kyau tana da kwarji. To shi mai kuɗin shi bai auren bakar mace ne shi sai ba. Ga eh, kin sa yawanci ba na son faran mace. Ra'ayi wani kuma ɗan mata ba za su gane ba ra'ayi ne da maza. Wani ko da kuɗi kika haɗa shi zai ce miki bai san bakar mace. Wani shi a ma bakan mace yake so akwai namijin da zai ce shi baka yake so to sai yake yan mata su yanzu sun riga sun idan su rufe mm, ba su jin kira sun yi nisa ba su bari a yadda Allah ya yi tsarin su ba wa duk mace da ta tsaya inda Allah ya mata tsarin da za ta ga yanayin ta mata ke uwa mm. ke uwa ba ki a tunanin yarki za ta fara haihuwa da me za ta fara da haihuwa da kanta ne da operation ne haka wankan mu na je to yana da matsala kenan ko a yana da matsala mana tunda da yayin da kika bar fatar ki to aikin raunana kamar ke yanzu baka ce ba ki bleaching daidai hasken ki Allah ya bar miki sai na samu na dauke ki da mari mm, sai dai ki ji zafi ko kuma ki ci shaidar yatsu sun fito zuwa an jima kuma ya dauke mm. amma na mai bleaching din in kan na mare ta ya maru mm. wannan yatsun na sai sun zame mata tabu kafin su zo su washe sai ta nemi wani magani nan da ta dinga gogawa tukunna ya tafi daidai da fatar ta don gurin zai zama baki ya dawo irin jikinta na da da ta bata eh to ke baki sani ba aiki za ta fara haihuwa da kanta da kanta ba za ta fara ba da kanta wala Allah wani rayuwa wani abu zai zo ya samu mm, ko hatsari ko kuna ko wata dai kaddara ta fada mata duk ba ki sani ba kuma ke ma da kanki kika faɗa kiran kasuwa suke na miji ne dan maiko yawwa ni a gani na ba sai kai bulicin ne miji ne maiko sai zo ko ai wannan ne an ce ruwa da sanarawa eh to ai shi maiko ba wani abu bane ba wanda kirkaji ne na banza kai a kullum kana neman dacewa ne da miji inda yan matan za su gani haka to kai bulicin da baka bulicin ba Allah ya baka dacewa zaka samu miji na gari bulicin ma wani abu ne wanda na lokaci kalilan ne zaki haska fem nan gaba zaki ga bleaching ya zama miki illa to nake sama abin da ya fi na. Mm. ita wannan wanda ta sha allurai da sauran sun ta tashi haihuwa shi hawo gobe miki ta yawa mijin baki haka ne to ya kamar wata yaudarar kai shi ake yi malama sannan mm. shekaran jiya waccan ne naga ana tallan wani ruwa na bleaching wata mata na advertising din shi mm. a media tana tallasa gaba ɗaya hankali na na tsorata ba sun wanka ne zaki shiga ruwa ne zaki shiga har wuyan ki haka mm-hmm. idan kika shiga kika yi minti uku ko bi inda kika san kina sabe kamar zaki wanke wake haka wallahi haka fata kike saba kamar dai mu dan adam za a hada shi da sabon maciji eh. haka jikin ki zai dinga sabiya kamar sabon maciji sai ki burje eh tana si si si tana dinzawa da ka inda za san da illa da ka sa ko take duba jiki take abin taba jiki haka yake filin yake barewa sai kika fito dodan wato fata da farko an kashe ta mm. an riga an kashe ta kawai kamar saba haka jikinki ana murjewa yana fita sai na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wai don Allah mata duk wannan abin dan wa muke yi wai dan namiji dan namijin da to wai kun namijin ne tsaya namijin kila da zaki zo ki mawa kila shi bare iya baki kudin wannan man da kike shafawa ba rayuwa ta na to kin ga daga nan ma wata matsala ta au. to wai mu da kina so ki shafa mai kila kina gida kina yan matanci za ki iya saboda bilicin ko ya ci karkashe ma fatar ki dubu talatin ko dubu hamsin kuma ke ba yar kowa ba mm. ba ki aikin komai mm. buli kawai kika dora wannan ya zo ya ga kin haska ya baki wannan ya zo ya ga kin haska ya baki kila cokali uwarki bata tanada na auren ki ba mm. amma burin ki ki shafa mai na dubu hamsin ko na dubu ɗari. Kuma ga mamai nan kamar bayan tukunya. Yawwa. Baba ma haka kamar takai. duk baki baki gode ma Allah da fatar da Allah ya mata ba suka dauka in mace ba kwana ba ce ba ta yi ba. To ina ganin kila dai hada yaudaran maza na kila mazan ne suka ingiza matan kenan. Maza ba su na nuna cewa abin da suke so Amma ko ba duka ra'ayin maza ne suke a ingiza da bilishin din ba Don wani zai ga ga mai bilishin din goma. ba zai kalli mai bilicin ba sai je ɗauko wata baka. Wadda wata ne bilicin ɗin ba ta da lafiyayyen jarari mata kamata su da ita ba. yana taɓa lafiyar su kenan a walla wata inda kika san ta goga fannuwa in ta zo kusa da ke zaki ji tana wani abin da suke amfani kamar irin bunsu ya fara balagan nan haka zaki ji tana wani tana karni in ya fara da farko haka zaki ji tana yi hmm, wani za ta sha'awa tana ganin kwalliyar eh, eh. ke ma ki ce to ni ma bari dauki wannan tabi'a wanda ba tabi'a ba su ki bane ba to ta daga nan hmm. wannan bleaching din wasu na sa a yi musu fassara su karuwai 'ya'yan banza eh. mazinata eh. wane ne wannan bilicin din ba fassara da bai sa a maya wato yana rage wa mace mutunci yana rage wa mace mutunci a hankali ne ba za ta sani ba a hankali ne ba ta sani zai koma miki ruwan yan bariki akwai wanda in kika shafa ba ki abin da mutane kada bleach din ya aje ki a sannan za ki fuskanci ina rayuwar ki ta dusa mm. ke kin gama yi ne kina so ki samu mijin to mijin kuma bai samu ba ba abu bane mai kyau ya zama ruwan dare ga duniya ya a gaban uwarta ma kiga tayi duniya wanda suka fita duniya tun eh. a lokacin ma daga fuska ne da hannu da kafa sai za ki wa hadda mai ana tabbas yanzu ba ni na gama gaya miki na ruwa da na gani ra'ayil aini ba da ido na na gani ana talla mace ta shiga tana saba kamar kaza wai to ni tun da kuke kun taba ganin mazajen nan ga gaje kudin ma suna shi da su tafiyar da komai nasu ko samarin ko wanda suka aure suna so su kara kun taba ganin wani yazo a maza ma na yi suna yin bilishi suna yi suna yin shafa shafe amma na matan ya yi na matan ya yi yawa amma maza ma na bugu na shafa shafa dan na ga ko a hotunan aure yake ganin miji kamar ba an daka gawayi an shafa bai saboda shi zai saba da banye amma kuma macen nan budar kamar tumatir to ba yana da naira zainabu abu ne saboda haka shi shi wancan yana da kala kenan a shi to yi san da kina da hatimin nasara ai ba wani abu duk iya munin namiji ai za a aure shi wani shi kuma namiji zai ce wallahi in yi auren kyakkyawan mace bai yi ba saboda ka a ɗaukan mai magana amma idan ya auri mummunan mace ba ruwan shi da za a mai ladabi da biyayya za a mai ba ma ladabi da biyayya ba hankali shi zai kwanciya eh, wani yana da kishi ko yaya mace mai kyau ta fita zai ta zargin ta wani yana da zargi a rai to yanzu misali idan aka hada ki da wanda take wannan shafe shafe tun da naga har matan aure tana cikin gida miji ya aure ki bala ya san kalan ya san asalin ki wai amma kuma yanzu sai a fara wani bariki ana shafe shafe mace shiga ta ne ke ne ki ma rasa ina daidai hancin da yake ina daidai bakin yake ita ina bude miki hakura ki ita ita a tunaninta eh. tun da tana gani mai bi hmm. kisa akwai mata masu daukan wayan miji hmm. duk minti biyar idan ya shiga bayi sai an caja Zai bi tana ganin hotunan wasu irin matan da yake yana ma'amala da su ita ma to dai shi yake ruɗa shi ita ma ba ta dan fara ta wanke jiki eh, ta dan wanke jiki ta gani to yanzu da za a ta samu ki su ke malama dukan ku aka ta samu ku wa'annan matan a gaba aka ce da Allah ku musu nasiha ko dai ku ba su goyon bayan abin da suke yi ko kuma ku ja musu kudi akan hadarin da ke ciki da me da za ku iya bayar Thank you. sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. har ila yau binta bata yi nisa ba ga ci gaban wannan tattaunawar. To da za a ta samu ke su ke malama dukan ku aka ta samu ku wa'annan matan a gaba aka ce da Allah ku musu nasiha ko dai ku ba su goyon bayan abin da suke yi ko kuma ku ja musu kunni kan hadarin da ke ciki da mene mene za ku iya gaya musu. Eh za ka iya gaya musu gaskiya ita wannan bulletin ba abu ne mai kyau ba. Wanda abin da suke fuskantar ta suna tunanin cewa in ba su yi bulletin ba mazan nan ba za su so su ba maganin ba haka yake ba. ne hajja na baki da kuɗin da zaki yi ah, ba haka ai ban ma da ra'ayin shi ba haka bane abin da nake so su gani na sha ganin zaki ga namijin ga 'yan matan da suka yi bilicin din ya ketare ya je wacce ba ta bilicin ba saboda mazan su ma sun san bilicin yanzu mm. sun san mace fara sun san mace mai bilicin saboda ba ma kala ɗaya bane mun ka bar ka yadda Allah ya yi maka ya fi wani ka sa wani mai domin ka wanke shi in kika wanke ma kwana biyu ba masu jin kunya ne ni koya ni in aka yi aure abu a canza kana wanda ba za ki mai da kai yadda kika fara farko ba eh, sai kin ba ma hada sai kin lalace ki kura je ki bata fuskar ki to ni dai shawara ta da zan ba masu bilishin din wannan bilishin din ba abun arziki bane ba zai kai su na tsira ba to idan ana ganin hajjia shi tana son ai bilishin din ko a eh. a ni ba na so ai bilishin hmm. amma wata ke baki santa ba baki san yaya hasken ta yake ba baki sani ba ai bilishin din ma kamar yadda kike gani mataki mataki ne kudi kudi ne to yanzu akwai man da idan na shafa ba zai taba nuna ina bilicin ba ba haske na bane akwai kamar tun asalin ki eh asali na haka nake ba irin dabara dabbara dabbara ba ba zai ya tuna ba su ba gabobi na ba su sambal zai tafi da ni babu to namiji bai san ki ba a budurwarki kawai ya ganki mm. ya ce yana san ki wani zai dauka ai wallahi hutu ne kaza kaza ba zai gane ba sai idan zama yayi zama wani kuma kwayoyi suke haɗiya. Hmm. ba wai shafa shi suke yi ba kwayoyi ne suke haɗiya su sha to ya za a ki gane tana bleaching ke dai wannan abu sai dai mu ce Allah ya sa mu dace su gane yana da illa su daina duk da yake dai ban tabi likita ba tukuna hmm. amma ina tabbatar da ko da magani ma aka sha na wanda aka rubuta asibiti akan ce akwai side effect wato akwai wani abin da zai iya biyo baya hmm. misali idan mai karbe ko ba wannan ma ba za a rasa nasaban cewa yana iya kawo kamar yadda nake ji an ce na kawo ma kansa wato ciwon daji na fata da sauransu ko ciwo ma kika ji yanzu a misali a ce za a yi miki dinki jijjikinki ya saki wata ba wahala za ki sha ba irin shi ne za ki ci ana yi an yanki cinye ki an manna saboda nan ta riga ta yanzu ne na allura nan ne da wani har cinye shi ma a mashi bulicin ito eh ai misali ai akwai inda bilicin din ya fi karfi misali mm. za ki ji ana cewa sai an yanki nan dinki an hada da nan sai an yi tesis a sun yi identifying din wacce ce mai karfi eh. wacce ce ta fi saki to mai karfin ka a yawwa kana zama zama ka ka jama kanka bala'i ita kuma wata uwar da kanta wallahi ita take sai mai yaya da kanta akwai wani abu kuma mm. matan ma da suke fara da su fara ce ba amma ba ta nuna ta ba zan bai fari ne na Allah da annabi irin na yan Afirka 'yan gasa ta ba. na 'yan gasa ta eh ta ɗan sake kowa ne kyau ma za ta gani da farin fara mace ne na Afirka da ya gashi mai kyau shi ba dar din nan ba mm. to ita ma wai wata tsira ba ita ma wai sai ta yi ta yi dar mm. me ke kawo wannan masifa ne dan ni yayin da nake gani ma kamar mata baƙaƙe ba an fa sai an fara ingawa saboda yadda yawan ina zuwa yanzu kamar ni yanzu layi na ni ina yin gyaran jiki ina gyara ma'amari gyaran jiki a'a ba maganan goya baya ne wannan wannan zaki ne don mijinki duk wani datti muke bukata na fatar ki ya fita ba wai bilicin ba wannan ba na abu bane dulka ne na mu samu silalle duk wani kayan gargajiya da kika sani hmm. mai gyara fata mu da shi muke amfani to amma yanzu ki ji wasu masu dilkan wasu ban ce kaba za ki ji an ce fari kike so ki kuma wannan eh, kalaki kike so ki kamar ni yanzu in zan yi in kika ce kina so tunda ba ni na saki ba eh. zan miki in dodar kike so ki hau iya kudi iya shagalin ki duk ya to amma ne tsakani da Allah in kin tambaye zan nuna miki idan kika yi na gargajiyar nan ya fi ba da ma'ana kin fi kyau hmm. wannan da zaki na kwana biyu ne kin zo kin yi faru kowa ya ganki dangin miji an an ganki da haske kwana biyu kuma an zo ɗakin ki ba ci gaba ki kai ba babu kwai ne da shin da kaza ki da shin sa ki ai ba magana kwai da kaza bane duk abin da kika yi domin Allah ya fi kyau kuma amarya ita darajar nan da Allah ya bata ko yaya take fa sai ta yi kyau rana to yanzu kai a matsayin ki ne ita wanda kike kika zaki kware fannin ki ne gyaran jikin mace mm. kuma kina ganin matan da waɗanda suke dodarewa da waɗanda suke barin kansu a yanda Allah ya yi mm. wai su eh wata ba ba ta ma son mata ta je ta yi dilka da waye din mm. ta yi da yanda take Mm, aiki. Ba kawai muke musu mu eh, musu kaya. Ba ta ganin wannan abin yana baya rasa nasaba da wani abu da batu ke cewa self confidence wato ta yadda da kanta. Mm. Yadda da kai da cewa eh ni yanda Allah yana haka nake so kaina bana koyi da wani ko rena kaina. Ai shi aka ce miki baki jima ma malama aka ce miki ra'ayin riga. Haka ne. Idan mutum ya zo da ra'ayin shi ai kai ba za ka ce mishi ba haka ba. Ba amma muna iya ba shi shawara. Eh za ki ba shi shawara amma idan bai bi so ba sai ki mai shi abin da yake so. a shi wani yana gani in yana da kuɗi yana da komai. Kawai za ki mata kuɗi za ta canza wuri. Mhm. To kin ga ke kuma opportunity ya zo miki kina nema ai kin ga ba za ki ce a'a. Za a ra'ayinki mm. wanda kika ga ba sun miki kyau ke. ni tsakanina da Allah wanda zaki natural shine ya mun kyau mutum ya bar kalarsa ya bar kalarsa yadda yake amma a yi miki gyara ai gyaran jiki kin fi kyau kuma yanzu magana ma in aka duba farnin addini aka duba matsayin shi wannan bulletin addinanci mm. ba abu ne mai kyau ba wanda shi bulletin din nan illolin shi da yake da shi shi yasa Allah ya hana ai bulletin din nan shi wannan bulletin din matsalolin shi ma kin ga na ɗaya. za ka yi bleach din fuskan ka ya tattamuke ya tattamuke ya koma kamar tsoho an zai sake halitta an sake halitta wanda abinda Allah ya haramta wanda in yau ga kike a ce ke sa'a ta ce ko kuma ke yaya ta ce ni kanwan ki ce ke da kike a yaya ta sai ki gani da nake bleaching din nan ke ba kya yi misali mm, mm. sai ki ga ke ma kyau da kwari eh. sai ki ga an gani mata da ai na ku sai a ce ai na haife ki ma wato saboda na kashe fatan na kashe shi wato wani abu ne wanda zaki kyau fili wani zamani da yau wani lokaci kaɗan wanda ba zai daɗe ba shi yasa tun farko da irin wayan abin Allah yake haramta mana su mu kuma a yanzu mun kasance masu rufe ido da abin da ya zama haram mu dai me za mu samu mu ga mun yi kyau a lokaci kalilan haka shi yasa duk muke sa a biya wa zuciya bukata biya zuciya bukata an ga saurayi ai na yi haske wani kuma duk cikin hasken da naki ya gano tsufan nan naki da yake kike boyewa wanda ma kika samu kanki dan ba kike boyewa ba ki da shi saboda yin bulitin din kin ɗauka kin sa mu kanki shi yasa da abin da ya zama haramun a bar shi wannan ambilicin a addinance haramun ne ka bar fanka a inda Allah ya baka sai a zauna lafiya wasu in suka je sai a nuna musu ai ba bilicin ba ne za su dan washe ne mm. wasu a gyaran ba ya ake cewa ba bilicin ba ya abu ya da gaba ɗaya bilicin bilicin ne wanda zai mai da kusa wanda zai sake ne halittar zama bai gaba ɗaya abu ne kuma nake ganin idan da Allah yana son ya yi ki a fara kuma ya dace da ke fara da ya yi ki mm. fara da ya dace da ita sai zaba zama baka mm. ko a can cikin suno take ma gaba ɗaya a nan ne tsakiyar gidansa yake sallah mai ita baka kuma ta rayu. Baka yana yi halitta in kin lura Allah ya mana halitta ne daidai da inda muke da zama da ya bana rabe yin shi inda yake da ranar da sauransu yi ta da dogon gashin da da sauransu kuma kika lura kila sai aka da faɗa don zaki ga larabawa suna da marin suna da faɗa indiyawa ma wani suna da zafi ita baturiyar sai da wata ɗanyi ɗanyi misali ita ma ya dace da nata wurin ne mu muna da zafin rana inda za a yi mu a farare ko ɗaya muke mu zama wani iri ne daidai da wannan ranar da yake zakuwa muna jin ana lura muna mutum zai gane muna lura duk za mu kuma da muna duk halittar da Allah ya miki ai shi ya sani imomin da ya miki kuma duk abin da ya daidai ne mm. muna muna fatan um, inda mata suka gane cewa kuskure ne su mm. gyara kuskuren su sannan da Allah akwai wata magana da nake so in ma iyaye mata da iyaye maza mm-hmm. a maimakon idan kika ga dan wane a bisa amana makoci ne ko dan uwa kika kawo kara kika nuna mai abin da dan shi yake yi bai dace ba a maimakon in zai mai fada ya mai fada a bisa daidai abin da kika zo kika gaya mai to sai ya zo ya ce ai wane ya ce kin yi kaza kin yi kaza lokaci kaza kin ga wannan ba daidai ba ne ba a sa tattaku ba kuma ba a ciwon wannan ɗan sai ya dauke ki ya rike a zuciya ya sa miki kiyayya a matsayin kin zama abokin gaba dan Allah iyaye mata da maza ina roƙo ko ƙarar ɗanku aka kawo muku to kada ku nuna wani ne wani eh, ga wani abu da yake yi mara kyau wani ya zo ya to wani kuma bai ɗauka a haka Dan allah don annabi iyaye mata da maza ina roƙon ku san yadda za a yi ku dinga ma 'ya'yan ku faɗan tarbiyya kuma duk wanda ya kawo muku ƙara masu yin wani kuma makiyin su Allah ya sa mu dace da mu amin amin kashe kota. da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na kwalam da makulashe a bangaren mu na yau da gobe. Kamar yadda muka alƙawarta muku makon da ya wuce cewa za mu gabatar muku da fatan dankali ne ko in ce farfesun dankali wanda ya kunshi abubuwa masu ƙayatarwa da baki ke son ci. A yau ma muna tare da malama Hauwa inda za ta gabatar mana da abubuwan da ake bukata yadda ake sarrafawa kuma da yadda za mu kwashe wannan girki. Malama Hauwa barka da zuwa. Yawwa barka alaikum. Shi wannan farfesun dankalin yadda da ake yi shi zaki samu dankalin ki na turawa ki fere a wasu suna raba dankalin bibbiyu amma ni idan zan yi a gidana bana na rabawa wato wallan sa haka nake barin shi guda guda dankalin mm-hmm. yawwa zaki samu dankalin ki fere ki aji wanke ki ajiye shi a gefe abubuwan da ake bukata dankali um, a tattasai da atarugu tafarnuwa kanunfari citta magi gishiri gori time hanta wani abubuwan ɗanɗano ɗin Eh su ake bukata. Hmm. So idan kika fere dankalin ki kika ajiye kin yi din din tattasan ki da attarugu da albasa dan daidai kin ajiye a gefe idan kika zo ki samu man gyaɗan ki dan daidaita madaidaici ki soya wannan kayan miyan da man gyaɗa. Already dama. Za a iya jajjagawa za a iya za a iya markaɗawa amma kuma ka a cika mishi ruwa wurin markaɗe because ana buƙatar a ɗan dinga ganin kayan miya sama sama kenan yawa sama sama to babu kayan lambu a ciki akwai kayan lambu hmm. akwai kabeji hmm. akwai carrot akwai eh, beans akwai peas iya wato idan kika soya kayan miyan ki already dama kin riga kin tafasa hantan ki kin yayyanka shi sannan kuma sai kin fara tafasa carrot dinki da green beans ɗinki da peas ɗinki da baking powder saboda color din shi an rage mishi karfi sannan baking powder da zaki saki tafasa shi zai baki shi zai tsaya shi zai sa su tsaya da ainihin color din su da zai fito a cikin farfesa kin gane mm. ba za su canja color ba idan sun wuta ko sun hadu da wani wahala kin gane wato to kin riga kin tafasa su kin dan rage musu karfi kuma za su tsaya a kwallo din su kwallo zai baki kwallo din da kike so suna gefe so za ki dan sa mai dan ki soya kayan miyan ki ki zuba musu ki zuba abubuwan dandanan nan sama magi kori garlic da dai sauransu da dai abubuwan da ke soyarwa eh ki zazzaba idan ya dan soyu sai ki dan daidaita ruwa in kika daidaita ruwa ki dan rufe tukunya ki bari idan ya dan tafasa ki bude sai ki zuba dankalin nan idan dankalin ya dan fara rage karfi ya fara da ruwa sai ki ɗebo sai ki zo ki samu sai ki zo ki dauki wannan hantan ki zuba dama hantan already a takashe yake ya riga ya ya ma da hu sai ki zuba ya malama wajen wajen ajiye ruwan san wato wurin sa ruwan san wato mm. ne akan samu matsala eh. ta yaya mace za ta gane cewa da yawa za ta sa ko kadan za ta sa a irin wannan girki tun san kowace mace idan za ta fefe sub da yadda take son ya kasance ruwan shi yadda yake take iri mm. amma kuma aikin sanyi dankali dai ba a cika mishi ruwa saboda baya bukatar ruwa sosai yawa so da dankalin nan ya dauko da ruwa za ki dauko tafashashen hantar ki zuba a ciki ki dauko um, kayan lambun nan su da na ce a tafasa a ajiye ki hada ki zuba a ciki kin gane sai ki kara mayarwa yawa sannan kuma wata albasan bayan albasan da zaki sa a cikin kayan markaɗen da zaki so kayan miya zaki yanka wata albasa kuma ki wanke ki ajiye shi a gefe to shi zaki hada ki zuba shi hada da wa'annan su green beans din kin gane da karas sai ki mayar da tukunya ki rufe ki dan bashi mantana lokacin da kika kika daidaiciya da sannan kuma pepe soup din ruwan ya miki yadda kike so yawwa mm, ya tsaya yadda kike so to sai ki sauke an kammala kake so din nan kali eh bangaren dama akwai eh akwai shi abincin ainihi wato dankali ga daɗi sannan ga ruwa mutum eh. ko bai da lafiya eh. wannan abincin da ya kamata a ci an yi mara lafiya ko tsoho sosai eh ko mai diabetes ma yawa zai iya ci wannan eh zai iya ci to ma ce sai an gwada akan san na kwarai wanda ya ji dandano ya masa daɗi yana iya yana iya ziyartar shafin mu domin ba da gudunmawansa a yin da ya samu wannan girki. jama'a da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na ta na gabatar da shirin zahra aminu fage sai daniel brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce amina buhari auna daga nan birnin washington dc ke sallama da ku a huta lafiya. on.